amin ya maulana amin amin alfatiya ah, maulana yau ya yi baƙi daga gurare daban-daban inda sama da mutum dubu ɗaya suka ziyarce shi ta'aziyya da kuma ziyara daga gurare daban-daban allah karbi ziyararsu yau litinin 20 da watan safar hijira 1443 wanda ya daidai da ah, 27 da watan September 2021 alhamdulillah watan tara 27 2021 alhamdulillah Ko hadi. Yawa. wajen benanin kasuwa ya

masu karban tarika masu

ina malam shuaibu kai Ibrahim